This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyin na kuma tare muke da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 13 ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa wata babbar kotun tarayya da ke Kano ta sanar da cewa tana da hurumin sauraron karar da aka gabatar mata da ke kalubalantar matakin gwamnatin jihar na soke wasu masarautu da sauke sarakunansu. su. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen samun matsalar karancin abinci a Najeriya a wannan shekara. Za ku je cikakkun rahotannin har ma da shirin yanayi da muhalli. Kuma idan muka buɗe layukan tarho kuma, muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan dambarwar masarautu da sarakuna da yanzu haka ke faruwa a jihar Kano. Ta ma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban jami'in tsaron Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyar a kasar Kenya inda ya alkawarin ci gaba da aiki tare da kasar ta gabashin Afirka domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Daraktan hukumar bincike ta FBI Christopher Ray ya ce akwai buƙatar ci gaba da haɗin gwiwa da hukumomin tsaron Kenya domin tunkarar barazanar ta'addanci daga ƙungiyoyi irin su al da yake jawabi a sashen binciken manyan laifuka na kasar kenya dci daraktan fbi christopher ray ya ce akwai bukatar a yi aiki tare domin dakile masu aikata laifuka da ke barazana ga kasar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya I have said Mr. Ray ya ce na sha faɗa a baya cewa iyakokin ƙasa da ƙasa ba su iyakanta miyagun mutane ba, don haka su ma mutanen kirki bai kamata a masu iyaka ba, kuma ta aiki tare da amfani da fahimtar juna da hukumomi da ra'ayoyinmu. Muna yin tasiri sosai kan nau'ukan barazana da muke fuskanta, kuma ta'addanci tabbas shine ke kan gaba a cikinsu. su. amurka na kokarin shata hanyar da za a bi don cimma tsagaita wuta a yakin gaza bayan da hamas ta ba da amsa tare da bukatar a yi wasu sauye-sauye kan matakan da aka bayar da shawarar daukawa mai ba da shawara kan tsaron kasa na fadar white house jack sullivan ya gaya wa manema labarai a yau alhamis cewa wasu sauye-sauye da hamas ke so a yi masu sauƙi ne kuma ƙanana kuma ana iya yin aiki da su yayin da wasu ba su dace ba da sigogin da shugaba joe biden ya gabatar ko kuma waɗanda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da su sullivan ya yi gargaɗin cewa yanayin tattaunawar wanda ya kunshi magantuwa kai tsaye da jami'an ƙasashen masar da qatar na nufin ci gaba da ɗaukar lokaci labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau alhamis ma'aikatar tsaron rasha ta ba da rahoton cewa ta lalata wasu jirage marasa matuki na ukraine a yankuna biyu na rasha da ke gabashi da arewa maso gabashin birnin moscow wuraren da dakarun ukraine ba su fiya kai hari ba ma'aikatar tsaron rashan ta faɗa a shafin telegram cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki guda uku a yankin yasurlab da kuma wani jirgi mara matuki a sararin samaniyar yankin vladimir mikhail yabirarib gwamnan yankin yaroslav ya faɗa a shafin telegram cewa ba a samu barna daga faɗuwar tarkacen jirgin ba ukraine ta fi mayar da hankali kan har-hare da jiragen ta marasa matuki ke kaiwa yankunan rasha da ke kan iyaka da ukraine shugaban ƙasa amurka joe biden ya isa birnin brindisi na ƙasar italiya da yammacin jiya laraba gabanin ganawarsa da shugabannin ƙasashe bakwai mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya ya zo da sabbin takunkumai ga rasha da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro tare da ukraine amma babu wata nasara tattaunawar tsagaita wuta a gaza da a yanzu ta kai wata gaba mai sarkakkiya amurka na aiki tare da kasashen masar da qatar da ke shiga tsakani bayan nazarin martanin hamas kan wannan shawara abinda mai ba da shawara kan tsaro na fadar white house jack sullivan ya gaya wa manema labarai da ke cikin jirgin shugaban amurka na air force one da ke kan hanyarsa ta zuwa italiya a jiya laraba kenan. a ƙarshe mazauna port au prince babban birnin ƙasar haiti sun bayyana damuwarsu a jiya laraba game da sabuwar gwamnatin rikon kwaryar ƙasar da aka bai wa alhakin zaben prime minister da majalisar ministocin ƙasar na gaba bayan an bayyana sunayen mambobin majalisar ana sa ran prime minister errol harry zai yi murabus bayan kafa majalisar ranar juma'ar da ta gabata amma wani sabon tanadi ya ce zai sauka daga mukaminsa idan aka zaɓi sabon prime minister. wasu mutane a akan titunan babban birnin haiti sun bayyana kyakkyawan fata tare da kaffa-kaffa osewis franzi mai aiki a ɗakin karatu ya ce na ga akwai wasu sahihan sunaye a majalisar shugaban ƙasa abin da kawai nake son gani shine su aiki akan harkokin tsaro a ƙasar shi kuma john rock wani malamin makaranta cewa yi muna fatan wannan majalisar shugaban ƙasa za ta yi abin da ya dace za su yi aiki don samar da zaman lafiya a ƙasar muna buƙatar kwanciyar hankali da tsaro sosai domin mu samu fita daga wannan matsala. Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga ɓangaren rahotanninmu. mu. wata babbar kotun tarayya da ke kano ta sanar da cewa tana da hurumin sauraren korafin da ɗaya daga cikin masu wato masu naɗa sarki a masarautar ta kano wato ya gabatar a gabanta inda yake kalubalantar matakin gwamnatin jihar kano din na sauke sarakuna da kuma rusa masarautu hudu a jihar wanda yake ganin ya ci karo da 'yancinsa na ɗan ƙasa mahmud ibrahim kwari na dauke da ƙarin bayani tun bayan da majalisar dokokin jihar kano ta yi garan bawul a kundin dokar tafiyar da masarautun kano a ƙarshen watan jiya na mayu gwamnan kano abba kabiru yusuf ya yi amfani da wannan dama wajen sauke dukkanin sarakuna biyar na jihar ta kano da kuma rushe sabbin masarautu guda hudu da aka kirkiro shekaru biyar da suka gabata kana kuma ya dawo da mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu sai dai kasa da sa'o'i 24 da yin hakan sai guda cikin masu naɗa sarki a masarautar kano alhaji aminu babba dan agundi ya garzaya babbar kotun tarayya da ke nan kano da korafin cewa matakin majalisar dokokin ta kano da na gwamnan jihar kano cin zarafi ne ga 'yancinsa na bani adama kuma mai ruwa da tsaki a kan sha'anin masarauta a don haka kotun ta bashi odar jingine wancan aiki na gwamnan kano da na majalisar dokoki har sai ta saurari batun kuma ta ba da umarnin cewa kowa ya tsaya inda yake a ranar alhamis inda ta gabata ne kotun ta zauna akan wannan batu kuma lauyoyin bangarorin biyu suka yi muhawara game da batun ko tana da hurumin sauraron karar ko kuma a'a kamar yadda lauyoyin majalisa da na bangaren gwamnati suka yi da'awa amma daga bisani dai kotun ta ayyana yau alhamis domin bayyana hukuncin ta akan wannan takaddama ta hurumin sauraron kara a zaman kotun na yau karkashin jagorancin mai shari'a ma liman bayan nazari akan hujjojin da dukkanin bangarorin biyu suka gabatar kotun ta gamsu cewa lallai ilalla tana da hurumin sauraron wannan batu musamman ma la'akari da cewa mai korafin na magana ne akan haƙƙinsa na bani adama barista ibrahim wangida na cikin lauyoyin majalisa da gwamnatin jihar kano da suka kare wannan batu mun saurara mun gani kuma za mu je yanzu mu zauna da su waɗanda suka ba mu brief ɗinsu mu gaya musu abin da ya faru mu kuma karanta layi bayan layi mu gani ko gaskiya ne tana da hurumi ko babu tunda kowa ya sani dama wannan ita ce kotu ta farko ba ita ce ta karshe ba saboda haka mu masu biyayya ne da abin da kotu ta faɗa amma kuma kamar inda kowa ya sani muna da 'yanci muna da dama mu ɗaukaka ƙara ko kuma mu tsaya a inda kotu ta faɗa. Amma barista Muhammad Waziri da ke zaman lauyan Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi ya ce kotun ta yi adalci. Kotu ta ce tana da hurumi ci wannan ƙarar. Suke da gobe za mu koma ji sauran application da muke da su. Kotu ta yi adalci yi. Ma riga an duba kuma ta ce tana da hurumi. yanzu haka dai masana shari'a da dokokin ƙasa sun yi sharhi akan wannan kware-kwaren hukunci da kotu ta yanke Farfesa Mamman Lawan Yusuf Farisan malami ne da ke koyar da aikin lauya a Jami'ar Bayar Kano. Inda kawai maganar sarauta ce zallanta babu wata magana ta shiga haƙƙin ɗan adam to kotun da take da hurumi shine kotun jiha babbar kotun jiha amma matukar za ka shigo da maganar shiga haƙƙin ɗan adam wanda kundin tsarin mulki ya tanadi ka haɗa shi da wani batu to lallai wannan kotu za ta yi hurumi ta duba shin an toye hakkin naka kamar yadda kake zargi ko ko a'a. Tuni dai mai shari'a MA Liman ya ɗage zaman kotun zuwa gobe Juma'a domin fara sauraron gundarin korafin da aka gabatar gabansa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa sama da mutum miliyan 31 daga jihohi 26 na najeriya za su fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekara wannan lamari dai ya ja hankalin masu ruwa da tsaki a najeriya kamar yadda wakilin mu abuja hassan maina kaina ya aiko mana da rahoto Ƙungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya a sabon rahoton da ta fitar ta yi hasashen cewar kimanin mutane miliyan 31,800 ne za su fuskanci ja'ibar yunwa a jihohi 26 da Abuja a fadin Najeriya. Daraktan ƙungiyar a Najeriya, Dr. Dominic kelko ya ce cikin wannan adadi kimanin mutane miliyan 4,088 za su kasance ne a jihohin borno yobe da adamawa a shiyar arewa maso gabashin najeriya mai fama da tashin hankali to kome mahukunta ke cewa kan haka Dr. Ross Gidado, darakta ce a hukumar tagwata iri da tsere ta Najeriya. On the UN report on acute food security, um, This is really alarming and is a matter of concern. Ta ce wannan rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun karancin abinci babban abin tashin hankali ne kuma babban abin damuwa ne ga dukkan 'yan ƙasa. Hakan na zaburarwa game da buƙatar gaugawa don shawo kan wannan matsala. Of the urgent need for sustainable solutions. A kwararre kan kimiyyar aikin gona da raya karkara, injiniya Dr. Hussaini Hassan ya ce wannan rahoto ko kaɗan bai ba shi mamaki ba. Akwai ƙashin gaskiya a ciki sun yi kwatanci ne da baya da kuma abubuwan da yake faruwa a yanzu. Mutane da yawa ba sa iya fita jeji su yi noma ɗaya kenan. Na biyu ainihin bayan kowane shekara goma idan ka waiwaici baya 1973 stroke 74 83 stroke 84 93 stroke 94 har zuwa yanzu 2013 stroke 2015 bayan kowane shekara goma ana fuskantar fari to kuma farin nan in an yi shi dama ana samun karancin abinci na uku akwai matsalar kwararar ruwa na kogi wanda suke cin gonakin shinkafa ne da hatsi da duk wani shuke-shuke hatta ma da dabbobi da sauransu a hashashen bana kusan state ashirin da shida cikin najeriya wanda za su fuskanci wannan isti'ali saboda haka to wayannan abu guda uku su ne za su kawo matsalan abinci ko kuma karancin abinci a kasar nan dr mk offman tsohon darakta ne a cibiyar nazarin bincike kan ayyukan gona a jami'ar ahmadu bello dalilai suna da yawa misali kaga dai babu iri mai kyau ba isasshen ɗaki ga tsadar rayuwa ga talauci ga kuma matsalar tsaro dukkan sun haɗu sun gwame shi yasa ka ga wannan abin ya zo waɗannan wasu abubuwa ne dole mu diba shi da basira abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa amma waye ne ya kamata ya jagoran wannan abu ka gwamnatin tarayya saboda na farko dai tana cibiyoyin bincike guda goma sha bakwai a Najeriya wanda yake waɗannan cibiyoyin binciken dukkansu a kullum cibiyoyi ba abin da suke labin da binciko abubuwan da noma da da kiwo ya shafa na Najeriya. To kome manoman ke cewa akan wannan batu? Dr. Faruk Rabiu shine shugaban kungiyar manoma ta Najeriya wato AFAN. Muna da matsaloli a bangaren tsaro wanda inda ake da matsalar karancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa. Ko abincin da ake ci ko bukatar mu ta kasa da za mu bayarwa a arewa ake noman su to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa. Na biyu tsadar kaya da tsadar rayuwa musamman tallafin fetur da aka ajiye da aka ɗauke ya jawo yanzu misali a noman ranar nan da za mu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan magana sai noman ya yi tsada da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin ana tsakiyar da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gona. Dr. Faruk Rabiu Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Hassan Maina Kaina muna godiya kwarai da gaske sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari ne akan yadda gurɓatacciyar iska take tasiri ga lafiyar ɗan adam. sai ya kawo wasu cututtuka da dama har da wanda ake ce a turance stroke ko kuma ischemic heart disease ko kuma wuyan numfashi. Ƙalubalolin da suke kawo taskaro ga harkokin yanayi a Najeriya za ki tarar da babu wani tsari na musamman da kamfanona suke da shi ko da yake akwai wani tsari da suke da shi a dokan shi wanda ake ce ma corporate social responsibility irin matakan da kasar ghana take dauka domin shawo kan matsalolin sauyin yanayi ministan da ke kula da muhalli ta umarce 'yan kasa kowa ya yi kokari ya ba da nashi gudunmuwa da kuma abubuwan da suka kamata al'umma su kiyaye a Nijar domin shawo kan matsalar ambaliyar ruwa musamman ma a wannan lokaci na damuna. to gida dai wanda ba a yarda da shi ba sosai ya kamata a ce an zo an tada shi an da gyara yadda ya kamata a gyara da saboda ka a zo ruwa su fara kuma a koma irin wancan abu da ba a so. madalla to kamar yadda mai yiwuwa mai sauraro ya je a shirinmu da ya gabata Dr. Idris Muhammad Liman babban likita a asibitin ƙasa ta Najeriya ya yi bayani akan yadda gurɓatacciyar iska take tasiri ga lafiyar ɗan adam har ma ya kai ga mutuwa. To a yau dokta ya ɗora ne akan wasu daga cikin irin cututtukan da za a iya cin karo da su idan aka juri shakar gurɓatacciyar iska. Don iskan oxygen zai hare kuma iskan da shi yake numfashi ke yana fitar da shi shine carbon dioxide ba iskar shaka ba ne sai ya zama mutum zai yi cokin da carbon monoxide ko carbon dioxide ya taba ji cewa ai mutum ya dawo ya kunna mota a cikin gareji ya rufe gareji ya yi bacci a cikin mota glass a mhm. buge da shauransu wannan bututun mota da yake salensa da yake fitar da ayakin nan zai mhm. iya zama mai ya yi replace iskan shaka a wannan gurin ya koma carbon monoxide na da yake fitowa mutum zai iya mutuwa to amma in a daki ko a gari ne zai dan dauki tsawon lokaci mutum ya mutu ba hmm. amma zai iya kawo wasu cututtuka da dama har da wanda ake ce a turance stroke ko kuma ischemic heart disease ko kuma wuyan numfashi da kanshi asthma kenan wato chronic obstructive airway disease eh, mm-hmm. asthma yana ciki wanda suke da asthma zai iya lalacewa ya fara daina nishi a sama sama idan mutum yake shaka wasu gurbataccen iska har na tsohon lokaci zai kai ga zama masomi wasu daji musamman daji na huhu da mm-hmm. sauransu amma mm-hmm. wasu gurbatacce iska da idan mutum ya shaka zai iya iya haddasa mashi ciwon kufu wanda mm. muke cewa pneumonia. To mm. har yana ido yana cikin abin da in mutum yana shaka gubataccen iska zai iya kawo ma. Um, Shi kuma Al'amin Ibrahim al Al'amin mataimakin shugaban phoenix renewable group ya ce akwai bukatar mai da hankali wajen kula da muhallinmu musamman ma la'akari da irin kalubalolin da najeriya take fuskanta wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi ta bangaren gwamnati kenan ta bangaren kuma ainihin yan kasuwa da masana'antu za ki tarar da babu wani tsari na musamman da kamfanona suke da shi ko da yake akwai wani tsari da suke da shi a dokan shi wanda ake ce ma corporate social responsibility wanda yake mu yanzu ma a climate community mun yi mun yi upgrading nashi ya koma abin da ake ce ma ESG environmental social and governance za ki tarar da basu da wani tsari na musamman na kula da muhallin da suke gudanar da kasuwancinsu su da mutane kuma za ki tarar da yanzu ko da irin abin da ake na sha'awa da za ki tarar da mutum ya yi gini ya zo ya dan yi gadin ya dan sa bishiyoyi ya shuka haka da sauransu yanzu irin wannan ma tsarin babu za ki tarar da mutum ya zo ya tarar da daji ya sare ya yi gini inda zai zauna ko da ya shuka bishiya ɗaya ko biyu ko ma don amfanin kansa wanda za ta ranka bashi inuwa za ki tarar da babu wannan tsarin a daidaikun mutane. An nasa bangaren kuma Malam Muhammad Jafaru kwabiya na kungiyar Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi bayani ne akan irin kokarin da kasar Ghana take yi don shawo kan matsalolin sauyin yanayi da suke fama da su da kuma yadda aka raya ranar muhalli ta duniya a kasar. Kasan Ghana tana kokarin cimma burinta da kuma burin da aka sanya na sustainable goals wanda ke nufin kiyaye muhalli to shekaran ga kamar yadda aka saba an kammala bukin ne ko in ce an soma bukin da wasu sare-sare mabambanta na farko ministan da ke kula da muhalli ta umarce 'yan kasa kowa ya yi kokari ya ba da nashi gudunmuwa wurin cimma wannan buri to kowa kuma ya san cewa yau kasan mu ghana tana huskantar matsaloli mabambanta in an lura da halin da muhallin mu ke ciki ababai guda uku aka sa himman yin kokari a samu rage irin matsalolin da take kawowa na farko in mun lura ghana tana yaki da aiki na neman zinariya wanda doka bata sa mata hannu ba wanda muka fi sani da galamse wannan yana cikin manya-manyan ayyukan da ke balakutar da muhallinmu saboda masu yinta ba wa'anda aka sa musu hannu daga ofishin gwamnati ba ne shi suna yinta ne yanda suka ga dama suna yanka itacuna ba su shukawa suna ba ta irin ruwan da ke gudu a cikin wannan daji. Shi kuma Dr. Katallu Lawal Gabciya. Shugaban hukumar da ke hasashen yanayi a Nijar. Ya yi jan hankali ne akan matakan da suka kamata al'ummar Nijar su ɗauka don rage raɗaɗin ƙalubalen da za a iya fuskanta har idan aka samu ambaliyar ruwa da dama na zai fara kan magidanci yana tashi yana gyaran gida to gida dai wanda ba a yarda da shi ba sosai ya kamata a ce an zo an tada shi an da gyara yadda ya kamata a gyara da saboda ka a zo ruwa su fara kuma a je a koma irin wancan abu da ba a so to shi kuma an ma baka da halin yin haka nan to da Allah ko dan bukka ko dan lunhuwa za a yi a kusa a masa laida ina ga kamar yanzu ruwa sun gabato gabas haka masu karhi to sai a sa iyali har ruwan nan ya wuce watakila sa a dace a haka nan misali 2022 bisa harkar ambali a Nijar mutane 200 babu biyar suka rasu kuma sanadiyan yawanci bisa wannan hada gidaje da yake ake yi tunda gidajen laka ne gare mu kuma yawanci sun shima kuma ruwan irin na yanzu irin na sauyin yanayi ne masu karhi to lalle ya kamata a yi hatara. Mai sauraro iya abin da lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan mai duka ya amince za mu dawo da wani sabon shirin zuwa makon gobe. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Lagos Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke muku fatar alkhairi. To madalla mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya ne ake kama mu a kai a jamhuriyar Nijar kuma muna nan a gidan rediyo mu na VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar haka a shafukan mu na intanet. Lokaci ya yi da za mu ba ku damar kiran waya domin bayyana ra'ayi kuma kamar yadda muka faɗa a farkon shirin muna so ne ku bayyana mana ra'ayoyinku kan dambarwar da ke faruwa a jihar Kano dangane da soke wasu masarautu da sarakuna. Lamarin da ya haddasa masu da'awar sarauta ta Kano har guda biyu da ke zaman fada a wurare biyu daban-daban. lamba wayar dai kamar kullum biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kullum a kasoma da alamar tarawa da kuma daya muna da wanda ke kan layi a kaduna wake kan layi daga kaduna sunana Rafa da Hojeji daga kamfanin fate da ke garin Jaji a nan Kaduna Najeriya. Na'am to kaji maudu'in da shaka wannan damuwa na gaskiya al'amarin bai mana daɗi ba ba don komai ba da muka duba tarihin sarautar Kano idan ka duba za ka ga duk ɗan uwan juna ne. Bilhassan ma shi sarki sanu suna aure da ɗan sarki Aminu Ado Bayero. To kaga wannan abu duk gida ɗaya ne yan siyasa sun shiga sun ɓata lamarin nan. wanda ba shi muke so duk wasa duk girman Allah ku tsare girman kujerar nan naku ba a yi ba muna fata Allah ya fa a jihar Kano wannan roƙon Allah ya kare wani al'amari don girman Allah ya tafi a zauna lafiya na gode da wannan dama da mu samu Allah ya zauna da mu lafiya mu kwana lafiya to masha Allah sai kuma jihar Taraba wake kan layi a Taraba mai magana Alhaji Uba Tawakare da karamar hukumar ibiza jihar Taraba na'am wannan abubuwa da yake faruwa kano abin kunya ne gare mu mu yan arewa gaskiyan magana da hausawa sun yi wani kalma sun ce ba a sarki biyu a gare daya so kano suna so su nuna mana sarki biyu kenan gare daya ya kamata a ce duyin da za a yi a samu daidaito tun da duka dai wannan abubuwan ana yin shi ne a kan ci gaban talaka to abin da ya kamata a yi shi ne an san gaskiya in an san gaskiya kuma haka bai kamata a ce ana ta wani wane ne yau gobe wane ba ne wannan zubar da mutuncin arewa zubar da mutunci sarautun gargajiya ne wannan abin kunya ne gare mu mu dan arewa to madalla haka roƙo sun ta kan to muna godiya sai sauran kananan sarakuna su to sai a takaita a rika takaita ra'ayi har yanzu dai muna taraba wa muke a halin yanzu Jamilu Butawa ne karamar hukumar iddi a cikin jihar Taraba. Na'am, menene ra'ayinka akan maudu'in da muka magana? Eh, to ra'ayi na kan magana wannan dambarwa da ake na magana masarauta a gaskiya kasan kudu ba sa yin irin namun mu duk abin da ya samu rumurin kasa da hankali ina ga kamar mu arewa gaskiya ba mu da manya magabata wanda in aka yi magana da a saurara mu juna in ba haka ba duk gidan su ɗaya ne dukkan mu yan uwan juna ne da wannan gefen da wannan gefen yan uwan juna ne to bai kamata a rinka samu haka ba don Allah to madalla a haɗa kai yawwa a haɗa kai to masha Allah bari mu je to bari mu je jihar Filato wake kan layi a rika takaitawa wake kan layi hmm. hello kana jin wa alaikum salam yawa sai a yi sauya bayyana ra'ayi eh man hassan yalwan shandan na'am to abu abu abun da ke faruwa sun sarakuna su ne suka rika suka bata kansu su ne su ne suka sa kansu a siyasa su ne yasa abubuwan suke kasancewa haka ne abin da ya kamata to to masha Allah bari mu koma taraba wake kan layi a taraba hello na taraba kana jin mu to ina ganin mun rasa wannan kira ah, amma muna da wani akan layi wake kan layi a hali yanzu wa alaikum salam wake kan layi yawwa muna wane ne menene ra'ayi kuma yawa sunana ashiru ina kiran ka daga kurki lokal da yamma da katsina state to ba mu da isasshen lokaci sai ka hanzarta eh, eh to afuwa wannan tarkatuka da ake masarautun na kano gaskiya ba mu ji daɗin shi kuma ba ma jin ta haka gaskiya muna fatan manyan arewa da su shugabannin kasa ya kamata a ce sun sa baki a warwarar na matsalai to malam kuma gaskiya muna muna dama da kuka sa mu godiya kwarai da gaske to madalla bari mu je kiran mu na karshe a jigawa wake kallaye a jigawa a jigawa. Na'am to sai ka hanzarta saboda lokacin mu ya tafi. To gaskiya mu mu ma arewacin Najeriya bai kamata mu dinga wannan sa'an sa a tsakanin mu dole da al'umma annabi dinga tsaya mana sulhu a tsakanin mu. wannan da ta kano ubangi Allah ya Allah ya cikin al'amarin Allah ka mana al'amarin Allah ya kyauta mana abin nan to madalla to muna godiya kwarai da gaske to ta yi lafiya da sabu tudu na ban gidi ya kala kuma tun jajigawa to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To Murtala ga labaran a takaice, babban jami'in tsaron Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyar a kasar Kenya inda ya alkawarin ci gaba da aiki tare da kasar ta gabashin afirka domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin daraktan hukumar bincike ta fbi christopher ray ya ce akwai buƙatar ci gaba da haɗin gwiwa da hukumomin tsaron kenya domin tunkarar barazanar ta'addanci daga ƙungiyoyi irin su al-shabab amurka na ƙoƙarin shata hanyar da za a bi don cimma ta wuta a yakin gaza bayan da hamas ta ba da amsa tare da buƙatar a yi wasu sauye-sauye kan matakan da aka bayar da shawarorin ɗaukawa. mai ba da shawara kan tsaron kasa na fadar white house jake sullivan ya gaya wa manema labarai a yau alhamis cewa wasu sauye-sauye da hamas ke so a yi masu sauki ne kuma ƙanana kuma ana iya yin aiki da su yau alhamis ma'aikatar tsaron rasha ta ba da rahoton cewa ta lalata wasu jirage marasa matuki na ukraine a yankuna biyu na rasha da ke gabashi da arewa maso gabashin birnin moscow To masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hafiz Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Letters Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.